Jama'a assalamu alaikum mu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashin Hausa na murya Amurka zan gabatar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta gayyato 'yan jaridu daga sassa daban-daban na duniya, inda yanzu haka suke samun horo tare da rangarin jihohi daban-daban da da ma cibiyoyi na ƙasa da ƙasa a nan Amurka. Wakilin muryar Amurka na Abuja Hassan Mai na kaina na ɗaya daga cikin wannan tawaga, kuma sun ziyarci cibiyar bincike kan bunƙasa aikin gona ta duniya da ke a jihar North Carolina. Ya kuma tattauna da mataimakin daraktan cibiyar. Ga yadda tattaunawar tasu ta kasance. Dr. Arnato shi ne mataimakin daraktan wannan cibiyar ta duniya. kuma na tambaye shi ko me suka fi mai da hankali a kai a halin yanzu? Well, we are producing chemicals, from chemicals all the way to biochemicals and solutions. To improve the inputs for farmers to get better, more healthy food out. To Amurka duba da irin muhimmancin binciken da kuke gudanarwa? Well, we have offices um, in as far as I know in Muna da ofisoshi kusan a duk sassan duniya. Amma wannan bai hada da wuraren da suke da nasarar sinadaran ba. Uh, Kamar yadda kake gani cikin wannan jadawali da na baka a halin yanzu. Muna da ofisoshi ɗari biyar da ashirin a duk sassan duniya. Wani kuma na cin a ɓangaren kutu nahiyar Afirka. you have seen the map that we have. We have 520 sites globally, and uh, some of them are in Africa. Duba da nan jihar Carolina wurin bincike ne sosai na ilimi. To ko wannan cibiya na da alaka da jami'in da ke nan? Yeah, oh yeah, lots, lots. Not only North Carolina, we have very tight a kwarai kuwa ba ma jami'in da ke nan jihar Carolina kaɗai ba, amma muna da alakar aiki tare da ma sauran jami'o'i. Bari in gaya maka, akwai abokan aiki manya-manyan shugabannin malamai da ke aiki a jami'o'i, da muke da alakar aiki tare. Muna bibiyar abin da jami'o'i suke yi, suna kuma karuwa da mu muna amfani da Universities are doing, they're learning from us how Duba da aikinku, ya haɗa da bincike kan tsirrai da ma samar da iri da kuke amfani da kimiyyar zamani wajen samarwa. A ƙasashen masu tasowa ana ganin ire-iren waɗannan iri in aka shuka su bayan da aka girbe su suka zamanto abinci na haifar da illa ga bil'adama. Menene gaskiyar lamarin ne? scientifically speaking, I'm speaking as a scientist who has been working in that area now for 35 years. Magana ta gaskiya daga mangar kimiyya yana gaya ma cewa a matsayi na masanin kimiyya da na share shekaru talatin da biyar ina bincike a kimiyyance babu wani wuri ko alaka tsakanin abinci da ake samarwa da irin wannan iri da aka samar ta hanyar kimiyya da kuma kamuwa da cuta ko samun na ƙasa na imani bari maimaita maka na kuma yi imani babu wani matsala ko kaɗan babu wata alaƙar haddasa wata cuta ko na ƙasa tsakanin cin abincin da ake samarwa da iri irin wannan shekaru sama da talatin muna bincike akan wannan kar ka manta dole ne fa sai ka gwada wa hukumomi cewa wannan iri na kimiyya bai da illa wannan iri na kimiyya bai da illa ga dan adam muhalli da ma dabbobi ba kuma za ka ba da tabbaci akan irin kaɗai ba amma har ma da sauran albarkatun da ke fitowa daga cikin wannan iri Misali, idan muna batu a kan iri na waken soya da aka samar da amfani da fasahar kimiyyar zamani, to sai an kuma tabbatar mai da ake samu daga waken soya wana da illa kuma ni dai ban san wata illa ba. You're not only checking the soybean, you're checking the soybean oil also, you know, for cooking or whatever. So that's fat. And you're checking toxicology. There is not a single case which I know of to koya kake ganin makomar aikin gona a nahiyar Afirka? Well, I think that what I see, and I said that also here in my, my talk, I see that there is quite a dynamic in Africa. Abin da nake gani kawai soye-soyen da dama masu kyau da ke faruwa a Afirka. Kasan akwai kalubale a wannan shiya. Amma na ga Afirka ta fara hoɓɓasan samun maslahar matsalolinta cikin aikin gona. Akwai hanyoyi daban-daban na cimma hakan. And there are different ways of doing doing that. I started of solving their own food production. I really see that. Mataimakin daraktan cibiyar bincike kan bunƙasa aikin gona ta duniya kenan da ke jihar North Carolina a nan Amurka, Dr. Ano Krosky, a tattaunawa wasu da Hassan mai na kaina. wanda ya bayyana yadda suke samar da sinadarai da kuma nazarin tasirinsu don taimakawa manoma a duk inda suke a faɗin duniya. Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Hassan wanda ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma Julie Levis Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Musar Fili Hashin da ke cewa a huta lafiya.